Jama'a masu sauraron shirin noma tushen arziki Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku da wannan maricen talata da watan kuna cikin ƙoshin lahiya. To yau mun kawo ƙarshen shirin da Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana a kwanakin baya can da ya halarci ranar manoman da kamfanin Sinjanta da ƙungiyar Promcom mai ƙarhi suka shirya a Bagwai jihar Kano. Kun ji tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari da manoma maza da mata da jami'an kamfanin Sinjanta da na ƙungiyar Promcom mai ƙarhi. In kun tuna da hwarin harkon shirin, Malam Abdulrahman dan baba mai ba da shawara a kungiyar Promcom mai karhi ne mana bayani da ƙarin haske akan ma'anar ranar manoma da makasudin shirya ranar ta manoma. To haka kuma a yau da Malam Abdulrahman dan baba za mu rihe wannan shirin. Ya yi ma manoma albishirin wasu sabbin irrai kuma ya yi kira ga manoma musu so kanku To amma kahin nan Malam Abdulrahman dan baba ya fara ne da amsa tambayar da Mahmud Ibrahim Kuri ya mishi game da kukan tsadar kayayyakin kamfanin Sinjanta da manoma ke yi musamman ma masu karamin karfi Duk abu mai inganci ba za ka same shi a raba-raba ba haka saboda yana amfani maimakon a misali zan baka misalin yawancin magungunan feshi yanzu da manomi sai ya amfani da lita hudu zuwa biyar kafin ya samu biyan bukata in ya samu kenan in ya sai irin waɗannan lita ɗaya zai ishe shi aiki kaga ya siya da tsada lita ɗaya amma kuma ya yi tsimin maimakon lita uku saura da zai sa saboda haka mun yi la'akari da wannan kuma mun ba wannan kamfanin shawara manoman mu yawanci masu karamin karfi ne kilan aka ce lita guda dubu ɗaya da ɗari biyar ne wani bai da dubu ɗaya da ɗari biyar da zai siya so yanzu haka sinjanta albishirin da muke manoma shine suna nan suna kokarin eh, su ga cewa sun yi kamar yadda aka yi ƙanana yanzu zaka ga taki mai kilo goma da mai kilo ɗaya mai karamin karfi ya siya kuma kila iya gonan shi kenan to su ma masu waɗannan magunguna sun sha alwashin cewa za su kawo fakiti fakiti wanda yake in ka bare iyaka goyo kila gonan manomin nan goyon goran feshi guda ɗaya ya ishe shi mm. to in aka wo magani wanda yake sai dai ya je gonan ya zuba ruwa sai ya kwaye daidai adadin wannan goran shi zai zuba a ciki ya biya mishi bukata kaga kuɗin zai ragu to ana da wannan buri insha Allah kai maganar noman rani har ma kake maganar batun sabon iri na tumatir yaya batun yake a wannan bangare ya yanayin shi wannan tumatur yake wato wannan kamfani kamar da gaya maka sune na uku a ingantattun iraruwa a duniya sun shigo da iraruwan tumatir kala-kala akwai guda biyu muhimmai ɗaya ana ce mishi cibli amma shi wannan ya fi tasiri ga in za a sarrafa ne a kamfani kamar yanzu wannan kamfani na dangote da yake neman ya fara aiki a nan kadawa to irin wannan tumatir za su nema adadin yawancin abin da ake samu yanzu haka a gonakin manoma baya wuce ton hudu da wuya ka ga manomi ya samu ton goma a hekta ɗaya na tumatir wannan tumatir yana ba da ton hamsin zuwa ton sittin akwai wani da akwai wani da ake kiran shi kilele shi wannan zaka iya ka ajiye shi sati biyu ba tare da ya yi ruwa ba ya narke ba kuma ba tare da ka sa shi a freeze ba saboda haka in baka samu kasuwa ba cikin sati biyu tumatir ɗinka na nan lafiya lau in ka samu kasuwa ka siyar in ma ba za ka siyar ba ne za ka iya narkawa ka yi abin da ka yi miya da shi Eh, ciki lafiya baka lafiya za a gwada shi akwai tattasai manya-manya akwai waɗanda ake kira lafayette wanda yake shi ma yana nan yana da inganci za a kawo shi za a jarraba shi a cikin wannan akwai kabeji wanda shi ma akwai gloria yawanci wasu har sun fara kwaikwayon wannan kabeji saboda an ga manoma suna san shi yana da inganci duk za a kawo su a cikin wannan damin saboda haka waɗannan guda uku tumatir ɗinnan kala biyu da tattasai ɗinnan kala ɗaya da kabeji kala ɗaya shi ma shi za a gwada a waɗannan wurare da za mu noman rani a jihar Kano da kuma jihar Katsina da kuma inda za mu faɗaɗa insha Allah. Eh, batu na ƙarshe da za mu yi magana da kai shi ne kuna koyawa manoma dabarun noma na zamani misali za a iya cewa a dunkule abin nan ya kunshi amfani da sinadarai na abin da ake cewa chemicals da sauransu wai ko kuna nusar da su yadda ya kamata su dinga amfani da waɗannan sinadarai ta la'akari da haɗarin su ga lafiyar su bil'adama misali na gode da wannan tambaya wato makasudin da ya sa ma propcom mai karfi ta yadda ta aiki da kamfanin sinjanta kenan duk wani taro da za mu sai mun yi ma mutane tambihi a wannan saboda haka muna yin wannan tambihi ga manoma kana da sako na musamman ga manoma musamman waɗanda ba su san ma me kuke yi ba eh sako na ga manoma shine wannan kamfani da muke huɗa da su mu propcom mai karfi muna jawo hankalinsu da duk inda suka ji za a yi wannan taro da ya kunshi waɗannan dabaru da muke koyarwa to su kokari su halarta saboda gaskiya wannan kamfani ta zo musu da alheri hanyoyi na dabarun noma wanda zai kai ga bunƙasa nomansu sannan in in noman ya bunƙasa kamfanin nan ta yi tanadi da za ta haɗa su da kasuwa yadda za a siya amfanin su da daraja to ba karamin alfanu ne ya zo musu da shi ba kuma duk lokacin da suka tashi siyan kayayyakin cefanen gonansu su nemi shawarwarin malaman gona za su gaya musu ainihin ingantattun magunguna da za su siya abun eh, bakin ciki shine manoma ya kamata su lura cewa arha bata ado manoman mu suna bin arha in suka ga magani wannan aka ce musu dubu ɗaya ɗari biyar ne wannan kuma ɗari bakwai ne sai su je su siya na ɗari bakwai ɗin nan ƙarkenta sai su ƙara dawowa sun siya sun yi feshi sun yi feshi amma buƙata bai biya ba kuma duk abin da zaka yi amfani da shi ka tabbatar cewa kana da ilimin yadda zaka yi amfani da shi in ba haka ba za a samu biyan bukata ba noma din riba yanzu ake yi ba noma saboda gado ba da fatan cewa manoma za su amfana da wannan abu To amin Malam Abdul ɗan baba da fatan manoma sun amfana da wannan shiri kuma sun ƙaru da bayanan da suka ji. Baki ɗaya da iyakacin shirin kenan sai kuma rana ya tau da izinin Allah ku ji wani sabo. Yanzu a madadin Malam Abdulrahman ɗan baba jami'i mai ba da shawara a ƙungiyar Promcom mai ƙarhi da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari da duka manoman da ya tattauna da su da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce ta ku Halima Jumrau. Ke muku hatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai mun sake haduwa da ku nan gaba kaɗan a cikin shirin yau da gobe da izinin Allah. Ku huta lahiya.